bayanai dai sun nuna cewa waɗanda aka kashin sun fa da suna dabar mazauna garin na tela da fashi da makami da kuma garkuwa da mutane kafin dubun su ya cika inda ko suka fada tarkon da yan banga suka saka a yankin hakanan ma kuma rahotanni sun tabbatar da cewa an samu bindiga da kuma wasu makamai a hannun waɗanda aka kashin kuma sun shaida waɗanda ma suka kama su cewa iyayen gidansu na fa cikin daji wasu su kuma na cikin garin Jalingo kakakero na yan sandan jihar Taraba David misal ya ko tabbatar da akwai lamarin tare ma daga garin jama'a da su daina ɗaukan doka a hannu. bayanan da muka samu daga jami'an 'yan sandanmu da ke tella ya nuna cewa an tuhumi waɗansu matasa wanda ka gansu kuma an tuhume su da laifi na yin garkuwa da mutane a wannan lokaci kuma su yan banga suka ɗamke su a lokacin da suka ɗamke su suka yi kokori su mika su a hannun yan sanda a wannan lokaci kuwa muka tura jami'anmu a guje su je su eh, karbe su kafin kuwa mu isa wannan wurin muka tarar cewa waɗannan matasa wanda suka cika da haushi suka afka ma waɗannan yan banga suka kwashe waɗannan matasa hannunsu sannan suka kashe su ba ma dai ga waɗanda aka shan hakanan ma kuma jami'an tsaro sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin masu tu'annatin da ake wa lakabi da kinko wanda ko ya sha da kyar kamar yadda kakakin nan 'yan sandan jihar ke karin haske kafin nan a kama waɗannan bayanai da muka tattara ya nuna wadda aka fi sanin shi sosai da da kinkon ya tafi da waɗannan mutane guda hudu shi na biyar amma shi ya yi gaba tuni domin ya je ya, ya bincika ya cirya yadda in sun iso za su yi waɗannan ayyukan dan gari ne ya san da wannan wuri sosai kuma yana duban yadda mutane suke kallon su da kwaiwa ya fahimta cewa fa an dago su so tun lokacin da kafin a yi wa kansu shi ya ja jikinsa ya bace amma kuwa kaga duk da wannan bai sira ba da cike mun yi nasara damke shi kamar dai da malakalma ke bayyanawa daga bara zuwa bana an sace sama da mutum 64 a kanan hukumomin gasol da bali inda bayanai ke cewa sai da ma aka biya kuɗin fansa sama da naira miliyan 100 kafin a sako su to wai ko me ke ja matasa ma fada irin wannan tu'annuti a yanzu malam aminu sani malami ne a sashen kimiyyar halayyar dan adam na jami'ar jihar taraba ya danganta yawaitar sata da kuma garkuwa da mutanen da ta ɓarɓarewa halayyar dan adam dan adam zai zama na kullum in ya tashi abinda ya kamata a ce ya fi ƙarfinsa shi dan adam ya fi ƙarfin abin sai abin ya zama ya fi ƙarfin dan adam shi kullum zai zama tunaninsa ya zai samu wannan abin in har tunaninsa ya zai samu kuma ba inda zai iya samu to dole zai tuna hanya ko mai kyau ko mara kyau inda zai samu to yawanci mai kyau dai bai samu ba saboda gwamnati ya kamata in ya tashi ita kuma ta nuna masa hanyar da ya kamata ya samu to zai tuna yaya zai samu ta ɗayan gefen saboda zai duba waɗanda suke wayannan sana'o'i da suka haramta ko a dinance ko kuma a gwamnatance suka haramta amma fa kadan ba a kama su ko wani abu ba suna zama mutane ne da suke da mutunci a cikin mutane misali suna da arziki da sauransu shi kuma zai nema ya ce to a tun da haka ne bari mana na yi shifting tunani na ta wancan gefen ko nima zai sa Allah zai bani sa'a in ci gaba nima in zama mai eh, hali ko wani abu daban kaga idan yana tunani ta wannan gefen dole zai shiga wayannan ayyukan da ba su da amfani wanda kuma a karshe zai lalata tunaninsa ya lalata tunanin wanda yake tare da su kamar yara yan uwansa matasa har ya zamana al'umma ga baki ta samu damuwa koma da menene dai yanzu ko amma zura ido ne a gairin matakan da sauran yankunan da lamarin ya fi shafa za su ɗauka. ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya